wanda zai sauka Afirka tana nema Asia tana nema kowa yana nema kowa na sai kai fakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada kai bid'a manzo Allah yake kai bid'a manzo Allah ce man dalla man dalla ala falahu mithlu ajri sa'il duk wani alkhairi da wani musulmi ko mumini zai yi manzon Allah ne ya nuna masa hmm. kana yi ba yanzu muna karatu ba ana zana mana lada nan ba za a samu Allah ba waye hadisin wa mai sallallahu alaihi wasallam ba mun sallar asar ba ana baka lada waye kawo ma sallar guda hamsin ne ma ya roki Allah ya kai din nan ba za ka iya ba ya Allah mai da shi guda biyar ya zo din rayuwar sai tafiyar dan kai ka iya sallah din nan shikenan da kai sallah ne kyau sha baka lada shi kuma manzo Allah ba shi lada ba ma'ana adadin mu'minai tun daga zamanin manzon Allah har ana da kasa duk salatin da kai duk sallar da kai sai an shiga cikin akauntin manzon Allah abinda za ka yi ba za a shigar da shi cikin akantun manzon Allah ba shine bid'a dan manzon Allah ya ce kar ka yi ka kiya kai, manzon Allah ba shi da bukata ni yana bukata ya ce kar ka yi to duk abin da kai na bid'a kai ma ba za ka samu lada ba manzon Allah ba shi da bukata hmm. kana son akantin manzon Allah ya cika kana son ka tsara manzo Allah ce kai aiki da sunna mm. kana aiki da sunna ana baka lada ana sa manzo Allah kana aiki da sunna ana baka lada ana saka manzo Allah kai naka kai ne aka baka lada manzo Allah kuma ba ai manzo Allah ce duk wanda ya shiryar zuwa alheri in kai alheri, Allah zai baka lada shi wanda ya nuna maka kai Allah zai baki lada mm. yasa duk wani abu da kai daidai da layya da zaka yanka makanka ko gidanka ko iyalanka in Allah ya karba zai baka lada zai ba manzon Allah lada in ba manzo Allah ba talaka bane ko to shine addu'ar da manzo Allah ke a taimaka masa dan ya samu wannan mukami ba la shi matsayi ne kwa ɗaya ko sakatare general ko wanda zai sauka afirka tana nema asia tana nema kowa yana nema ko kowa na sai kai kowa mutane suna so kai masu afirka suna zuwa a ba afirka wayannan na so a kaza kaza kaza to wannan matsayi ne kwaya ɗaya a ranar lahira ba ma magudi Amurka ba su da abin da za ta shi har abada ita ma zai ta zama yar kallo in ma kallon ma shi daga nesa ba ta da abin da za ta Allah ne ya ta wa bawan Allah kwa daya manzo Allah ce yana fata yana kyauta zato yana roƙon Allah zamo kai al'umma ta yake ku taimaka min da addu'a ba mm. alqur'ani zaka sauke masa ba dan wannan addu'a a'a abinda manzon Allah yake shine idza sami'tumul mu'azzina faqulu mithla ma yaqulu mm. in ka ji mai kiran sallah la dan yace Allahu akbar Allahu akbar ashe ladan shi ma yana da muhimmanci mm. shi ne zai sa kai ma manzon Allah addu'a ashe shi ma zai samu lada ko ba zai samu lada ba don sai ya faɗa za ka faɗa yace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر إلى أسباب به الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن يفتح sai ka faɗa in ya faɗa sai ka faɗa yana gamawa da kai da shi duka sai ku ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was-salati al-qa'ima آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ka faɗa matarka ta faɗa yarka ta faɗa ɗanka ya faɗa yatimarka ta faɗa kakarka ta faɗa ku yi ma manzan Allah gata ku roƙa ma manzon Allah addu'a amma duk bid'ar da ka je kai manzan Allah ba shi da bukata dan shi yake maka wa iyyakum wa muhdathatin fa inna kull muhdathatin bid'a kai ya hane kai sai kar kai in zai bukatun shi ma'ana manzo Allah yana bukatun bid'a yake kai kai yau ma yaudari ne da ake yi abin ba amana ba aminci bane da amana bane da shi yasa in kana son a cika akauntin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alkhairi sunna zakai ko bid'a duk wanda ya bid'a baya son akantin manzon Allah ya kadan manzon Allah akantin ta ya fi karfi duk wanda ke da mutunci ya yana gani ya fi karfi a cikin masa haramun riba cikin akantin balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muallimul khair ba haka bane biyu hana alwaqt to shine asa an saka makaman mahmuda kenan ko to sai Allah ya kai mu gobe kenan ko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 عن آدم بن علي قال سميت ابن عمر رضي الله عنهما يقول yace babin fada fadar Allah madaukin sarki a sa ayya ba asaka rabbuka maqaman mahmuda shine an karbo daga ibn Umar Allah ya kara masa yadda yake innan nasa yasiruna yawmal qiyamati jufa yace mutane baki daya za su kasance ranar tashin kiyama kowa a gurfane kowa a gurfane da ya rasa kowa a gurfane yana jiran ya ga me za a yi da shi kullu ummatin tatba'u nabiyaha kowace al'umma tana bin annabinta yaquluna ya fulanu ikra kowace al'umma ta je ta ya wane annabin mu bani isra'ila mutanen annabi musa zai ce ya musa mutanen annabi isa kirista sai ya isa mutanen annabi kowanne zai zai ce hatta tantahi shafa'atu ila annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne a je a ce masa ya yi ceto sai ya ce a'a ba zai iya yin ceto ba yau shi ma kansa yana bukatan waye zai cece shi haka za a fara tun daga kan annabi adamu annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa har zuwa manzon allah sallallahu alaihi wasallam shine allah ya ba wannan daraja da makami فذلك يوم يبعثه الله المقام Mahmuda. yace ne ranan da Allah zai ta da manzon Allah ya tsayar da shi ba shi wannan girma al-maqam al-mahmuda kamar yadda muka karanta shi kenan ko ma'ana har annabi annabi Isa a cikin wannan hadisi akwai ishara na cewa duk kristan duniya zai su dawo su bi addinin musulunci menene dalili annabi Isa kansa ya nuna cewa manzon Allah ya fi kuma addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin shine cikamakin addinai baki daya shi yasa babu abin da za su yi sai su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba sun saba ma annabi Isa ba su bi annabi Isa ba قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجي انكر بن جابر بن عبد الله الله يكرم سيدنا من زم الله صلى الله عليه وسلم يتي man qala hina yasma'u nidaa duk wanda ya ji kiran sallah an yi kiran sallah duk abin da aka fada shi ma sai ya fada in aka idan da kiran sallah aka gama manzo Allah ce duk wanda ya fadi cewa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake halat lahu shafa'ati yawmal qiyama zan cece shi ranan tashin alkiyama mun gane ko Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salati alqa'ima ati muhammadan lil wasilati wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada a wata riwaya innaka la tulfil mi'ad wa a riwayoyi da suka zo wa'ansu an kari wa'ansu amma riwayar bukhari sigar da ta zo da ita hmm. mun gane ko اللهم يا أبيد رب هذه الدعوة التامة أبيد ونن كرا تكير كرا والصلاة القائمة أبيد صلى الجزاء سيد السيا سيا آت محمدا الوسيلة والفضيلة كبا محمد وسيلة لفضيلة sa'annan wa ba'athu maqaman mahmuda ka tsayar da shi za shi kiyama maqaman wani matsayi mahmudan abin yabo allazi wa'atahu wanda kai masa alkawari mun gane ko ashe wannan matsayin manzon Allah aka yi wa alkawari to amma saboda tawazu'anci manzon Allah baya sai ce shi ne dalilin da yasa za mu darajar take ta da daukaka kenan za mu zo mu ga annabi Musa manzon Allah ne lil ulul azmi min ar-rusul amma da ya tsaya cikin bani Isra'ila yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi sai da mutane suka ta kuka suna ta zubar da hawaye saboda ya wa'azi ya girgiza su shine har wani ya tambaye shi ce Musa shin duniyan nan ko akwai wanda ya fi ka sani yanzu yace a'a babu to wannan magana da sai Allah ya rabtar da shi ce a'a kaje akwai wani bawa na a ataina hu hoye gari min dunna ilma to shine ah, sayyidina Khadir kenan ko amma manzo Allah gashi nan sigan ati Muhammadan alwasilata والفضيلة أو رواية والدرجة الرفيعة نيتي وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته دخيمة الفوري manzo Allah ya faɗa cewa ai Allah ya masa alkawari amma duk da shi sai yake wannan matsayi ne Allah ya tana wa wani bawan Allah saboda haka al'umma ta ku ni da رواه حمزة ابن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب يتي ونبادي وقل جاء الحق كتي جسيا تبين تازو وزهق الباطل كرياكم تاتاري تاروشي إن الباطل كان زهوقا يتي للي كريا باشي لتوشي بايا تبتا يذهب أو أي يهلك إن الباطل كان زهوقا يتي أي كريا يا تا هلكا قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ مكة أقوي بماكي قنتي قنتي أري أكد الستين فجعل يسعى yas'unuha bi'udin fi yadihi haka suke cikin makka manzo Allah ya zauna shekara goma sha uku da yake lokacin ba hali a je a rusa waɗannan gumakai abubuwa guda uku suka suka kasance suka wakana wannan lokacin masu ban mamaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tauhidi ya fi kowa cin shirka da gumakai Ka'aba ta fi duk wani wuri a duniyar nan tsarki gunki kuma ya fi komai kazanta duka mm. haɗu lokaci ɗaya a Makka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidi su shugaban masu tauhidi shugaban waɗanda suka fi kowa kin shirka sannan ga Ka'aba tsarkakakken wuri kenan sannan ga gumakai Quraishawa duk ko kafiran Makka maguza Makka duk sun kewaye Ka'aba gunki ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya adadin kwanakin shekara manzon Allah na kallo yana so ne baya so amma lokaci bai yi ba da za a rusa wannan abubuwa da an ta san ma marutan ma waɗannan abubuwa to shi kenan al'amarin ba zai daɗi ba hmm. wa qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra li kulli ajalin kitab ba haka bane haka aka yi ta fama bai ma ta san ma rusa waɗannan kuma kai ba duk da shi ba sai da suka da shi maka ba hmm. ashe komai yake faruwa da sanin Allah kuma komai ya faru da wata hikima Allah ya kaddara Madina ce za a je a samu karfin da za a zo a rusa waɗannan gumakai sai suka ce lalle sai ya bar maka. da a ce sun san barin shi Makka zai zo ya ba shi karfi ya zo ya rusa su sai sai ce ya zama shi Makka mun gane ko sai suka yi ta fama suna ta kulle kulle yadda za su yi har aka matsa masa aka gallaza masa ya fita Makka ba ran shi baya so yace wa inna fariqan min almu'minina lakari. mun gane ko duk ran su baya so har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya tsaya yace ya ke maka Allah ya san cewa ina son ki ba dan mutane na sun fitar da ni a cikin ki ba da ban fashi da ban fita a cikin makka ba ashe zuwa madina da aka yi za a je ne a kafa eh, daula ta musulunci musulunci ya samu karfi sojojin musulunci sun yawa su samu karfi da aka je aka kafa daula ta musulunci rana daya abinda duk sahabbai suka kasa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa yana kallo shekara goma sha uku ya rasa da zai yi rana daya ya zo ya rufe duk baki daya sai uku da e wa fi yadihi bi bi'udin fi yadihi da aka zo aka yi fatu makka manzon Allah ya shiga makka shi kenan makka ta an bude makka kenan sai manzo Allah ya rike sanda a kwagiri a hannunsa sai ji wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa haka yayi rusa duk gumakan baki daya ayi ne daya ويقول جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يريد قريا بذات سام بينا بدد وما با وبذات داو با هر أبدا إن شاء الله ديك نم تذكر مكة إن مكة إتما تزمو كسات مسلمتي هر إزوايا باب يتي ولا بادي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسمع تنبينك دنغني لروحي ina hakikanin ruhi menene ruhi yaya aka yi yaya ya faru duk tambayar da suka yi sai manzon Allah ya shiru sai Allah ya masa wahayi kul ka ce da su mm. ar-ruhu min amri rabbi mm. wannan ruhi da kuke tambayan sirrinsa ya yake yake daga umurnin Allah ne cikin al'amura ne na Allah madaukakin sarki mm. wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ilimi kadan Allah ya aikan maku ya ba ku yasa ba ku kai ba lalle ne sai kun san duk abin da kuke son ku sani ba mun gane ko akan irin waɗannan ayoyi ne malamai suka ce ruhin ka ranka duk ibada da kake yi da sallah da azumi da zakka da istighfari da karatun alqur'ani da la haula da kalma da salatin annabi duk kana yi ne wai dan ka tsarkake ranka hmm. ranka ya samu ranka ya sa zuciyarka ta samu tsarkaka har ka fita cikin wannan hali na dan na dan adam dake da kiwuya da sabon Allah da menene da menene ka samu daukaka fil malakutil a'la mm. shine kake fama makanka kana ta ibadoji ibada kai wannan kai wannan kai wannan to shine sai malamai suka ce in ya zama na cewa ruhi din nan da ke tare da ni da kai da kowa da kowa Allah ya saka mana ne muna yana yana yana tafiyar muna tafiyar da rayuwar amma ba mu san hakikanin yadda yake ba sai suka ce in ko ba mu san hakikanin yadda ruhu yake ba ba wanda ya isa ya kago ko ya kawo wata ibada da za ta iya tsarkake ruhu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai da wahayi yasa suka ce duk wata ibada da za ka yi dama ka'idoji ne guda biyu in baka fahimce su ba sai ka haɗa su ka'idoji ne guda biyu addini da al'ada al'ada baki ɗaya me za ka ci me za ka sha rigar da za ka sa inda za ka zauna hulɗa da za ka yi duk na al'ada aka ce halal ne ka yi kowane iri sai wadda shari'a take a'a karka yi ma'ana wannan kofar buɗe take tana da faɗi tana da yawa sai in shari'a ta ce ma a'a karka yi kaza karka ci kaza karka saka kaza karka yi kaza wannan babin eh, al'ada kenan kofofi kofa nan ta al'ada kofa kuma ta ibada baki daya rufe take ba ka da yanci ko hujjar da za ka buɗe ta ka yi abin da kake so sai in shari'a ta ce ma yi kaza kar yi kaza mun gane ko yasa duk abin da yake ibada ake so a yi ba wanda ya ce sai in shari'a ta ce yi kofar kulle take sai an buda ma nan aka ce shiga amma al'ada bude take sai an ce ma a'a kar kai kaza mun gane ko yasa wancan al'ada tana da fa'i don Allah ya ce ya halatta muku duk abin da ke ban kasa jami'an lablaku mun gane ko to shi yasa abinda zaka ci abinda zaka saka abinda zaka menene duk matukan ba shari'a ce ta zo ta ce ma a'a ba ya halatta amma addini ibada bin Allah kofar rufe take sai in an aiko manzo ya zo ya ce ma kaza su annan kai in ba haka ba duk wani abin da za ka yi ba zai zama addini an fahimci wa'in abubuwa guda ne ko قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا عدي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال إتي أكرم عبد الله بن مسعود الله كان سيدنا بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرف وهو متكئ على عصيب yace wani lokaci muna tare da manzon Allah a cikin wannan bugogona manzon Allah na dogare akan kwagiri na dabino ko sanna ko tanka ko zaban dabino iz marra yahudu sai yahudawa suka zo suka shige wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ba'dhum li ba'd sai saki cikin yahudawa yace masaki saluhu anil ruhi ku tambaye shi ruhi menene ruhi faqala sai yace ma rabbukum ilayhi sai wani sai ce menene bukatar ma ma rabbukum ilayhi menene kuke kokonto game da shi wani suka ce ma arabakum menene bukatar ku game da ruhi ko game da shi ma'ana tambaya kai wa qala ba'dhum sai sashi kuma yake la yastaqbilukum bi shay'in takrahunahu da yadda ke kafa ku tambaye shi kun san Muhammadu sarai kuka tambaye shi zai kawo muku wani abin da ba ku so fa qalu saluhu sai dai suka nace suka ce ku dai tambaye shi ne fa sa'aluhu ani ruhi sai suka tambaye shi fa amsaka nabi sallallahu alaihi wasallam fa lam yurd alaihim shay'a sai manzo Allah ya su bai ce masa komai ba fa alimtu annahu yuha ilaihi sai Abdullahi dan Mas'ud yace da naga manzo Allah ya yi shiru sai na san cewa ana masa wahayi ne fa qumtu maqami sai na tashi inda nake falamma nazala alwahyu yayin da wahayi ya sauka kala sai ce wa yas'alunaka an ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila babu yace wani babi wala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka tambaye shi abu sai ya turu har sai man Allah ya ce miki ga jawabi mun gane ko amma kai in aka tambaye ka abu kana jin nauyi ko kunya wai a ce baka sani ba kuma baka sani ba misali ƙarya kake Eh, za ka iya sanin komai ba za ka iya sanin komai ba ko yasa mazhabin imamu malik usulun da aka gina mazhabin imam malik akai shine alkitab was sunna wal ijma' wal qiyas wal masalih al mursala wal urf wa kaza wa qawl la ajri ma'ana in aka tambaye ka abinda baka sani ba ka ce la ajri suka ce la ajri nisful ilmi ai ban sani ba shine rabin ilimi ina ma'ana la adri nisful ilmi tunda ka iya fahimtar cewa baka sani ba a ce kana da ilmi saboda me saboda jahilci ya kasu kashi biyu ko man la yadri wa la yadri annahu la yadri man la yadri fa adra annahu la yadri yace al rijalu arba'un ko mazaje guda hudu ne wanda ya sani ya san ya sani ku bi za ku tsiri wanda ya sani amma ya manta cewa ya sani bai sani bai ya manta yace ku tunatar da shi wanda bai sani ba ya san cewa bai sani ba ku shiryar da shi zai shiryu amma wanda bai sani ba kuma ya kasa fahimtar cewa bai sani ba yace fajtanibuhu fa innahu shaytan wannan mataki masu digiri kenan yanzu kowa za je karatu ya samu digiri ya samu menene da menene sai kasa fahimtar cewa shahadatar zuri ya kai eh, kanka ka san ka je kai jarrabawa ne kace aka baka certificate aka ce ka iya kaza kai ka kasa fahimtar cewa ai baka sani ba kana yi certificate yana shi ne na shi ne san zai sanar da kai wani babban malami yana karatu yana karantarwa jan Muhammadu Aminu amin a Jami'ar Islamiyya kulliyar shari'a shekaru kusan ashirin da bakwai da suka ko talatin biyu babu ko da sai wani shekara shekarar karshe sanar rabi'a ke final iya shekara ta karshe kenan suna karatu suna karatu sai wani daga hannu ka san duk lokacin da aka yi shekarar karshe wanda za su fita suna ganin su sun kusa zama malamai kiri sai saura a ba su da yasa kowa na da yanci ya tambayi abin da zai tambaya ya girma shekara ta farko ta biyu ta uku har ta hudu ga girma ba sai wani daga hannu yace ya malam yace menene shahadatu zuhur suna karatu sai zai ce to menene shahadatu zuhur ala wa shahadatu zuhur ala ta yace menene shahadatu zuhur sai malamin ya na kurum eh su wannan shekara ta hudu sai ba zai tambaya ina yin shahadatu zuhur yace shahadatu zuhur da zuhur ita ce shahada da za ku karba bayan watanni shaidan zurke saboda za a ga baka shahada ake ka iya ka san kan komai daga nan kuwa an baka shahada ne ka fara karatu mun gane ko shi ne ke shahadatu zuwa kenan eh, to haka digiri kenan wanda zai baka wanda zai zai baka digiri shi kansa bai imani da abin da kai kake yi ba amma shi zai baka digiri a kansa ka <laughs> babu yace wani babu ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها yace kada ka bayyana sallarka kuma kada ka buya kada ka buye ma'ana wabtaji baina zalika sabila ba a son ka daga murya kana taya har sai ka dalla zamu makotanka ko menene ka sa lasika kuma kada ka yi shi koyi a cikin zuciya